a'udzu billahi samiul alim minashaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ɗan uwa masu sauraron mu kamar kullum tare da ni tmp da adamu salisu hassan shugaban cibiyar humanity center for natural medicine and research santa da ta ƙware gurin zakulo cututtuka da ke damun al'umma da kuma samar da maganinsu gado da masu masarautar maganin gargajiya ta jihar kano kuma pro na ƙungiyar masu maganin gargajiya ta ƙasa reshen jihar kano wadda aka fi sani da nan tmp muke muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za mu yi bayani ne a takaice dangane da amfanin citta da kuma mahimmancin citta a jikin gangar jikin ɗan adam idan dama ta samu kuma za mu yi bayani akan masu cututtukan da ya kamata su yi amfani da citta domin su warware waɗannan cututtuka citta wato muna bayani ne akan wato jinja wadda take ɗanya kenan wadda take mai ruwa a jikinta kafin ta bushe tana ɗauke da ma'adanai waɗanda idan ta bushe takan saki wasu ma'adanan haka waɗannan ma'adanan da take riƙe da su suna taka rawa mai ƙarfi cikin sha'anin kiwon lafiya kuma cikin ikon allah masu cututtuka daban-daban suna amfanuwa daga wannan nau'i na citta ita dai wannan ɗanyar da muke bayani duk da yake idan an ce citta dama ta kasu wajen kala-kala ce sannan kuma kowacenta akwai ɗanyarta akwai kuma busasshiyarta cewa ɗanyar citta tana magance matsaloli kamar waɗanda muke so mu faɗa ba yana nuna cewa busasshiyar ba ta magani ba isasshen ma tana magani amma idan kana buƙatar kai implementing ɗin wato sinadaran da suke cikinta a jikin wani ciwo da ya bayyana a jikin gangar jikin mutum to za ka iya kai amfani da ita dai wannan cutar cikin ikon Allah kuma za a samu fa'ida gagaruma. muna fatan za a yi sharing ɗin wannan bidiyo ɗinmu za a yi liking za a yi subscribing ga waɗanda suke da tambaya ko buƙatar ƙarin bayani za su iya neman mu a kan nambar mu 08035795703 08035795703 ko kuma a humanity center for natural medicine and research mu ne akan facebook ko kuma kowace cuta na da magani tiktok channel ne namu ko kuma humanity center tv akan youtube channel ɗinmu muna fatan za a yi liking za a yi subscribing za a yi following ɗinmu muna fatan za a yi sharing ɗin wannan bidiyo domin ya isa ga waɗanda suke nesa citta Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mata waki ta yadda take rage wato shuga a cikin jini blood sugar kamar yadda muka sani wato yakan zo ya zama haɗari ga wato ɗan adam ga jikin ɗan adam kamar dai yadda muke cewa ko da yaushe a kimiyyance a amino acid amino acid na ɗauke da rukuni ne na kowane irin ma'adani da yake shigowa cikin abinci sannan akwai essential amino acid akwai non-essential amino acid wato ma'adanan akwai waɗanda dama jiki yana da su to shi sukari wato ana samunsa ta hanyoyi masu yawa a cikin gangar jikin ɗan adam saboda haka ko baka sha siga kenan a cikin shayi ko a cikin kunu ko ko ko ko a cikin wani abu wanda kake iya gani ba to kana cin shuga ta hanyar da baka sani ba misali ta jikin wato kamar masara ta jikin shinkafa da shauran rogo da shauransu to iya wannan shugan da kake samu a cikin jikinsu ya wadatar da gangar jikinka wannan da kake sha a cikin ti kamar kana ƙara wa gangar jikinka nauyi ne to sai muka samu cewa citta ɗanya idan aka yi jus ɗinta kimanin misali ƙaramin kofi za ta iya warware wannan shugan a cikin jini musamman masu ciwon shuga wato type 2 diabetes wannan zai iya taimakon su sosai gurin wato ragewa shi wannan ciwon ƙarfi tana wato rage pain wato duk inda ciwo ya kai da zugi da raɗaɗi za a iya yin jus na citta a sha sai ya zamto cewa an ɗauke wannan fen ɗin wannan raɗaɗin da zugin ko da yake wannan ba yana nuna cewa ciwon ya warke ba ne zugin dai a wannan lokacin da ciwo yake tashen zuginsa in aka jus na citta aka sha to zai warware wannan matsalar wato tana wato rage ko kuma kare tashin zuciya da kuma matsala ta amai kenan idan mutum yana jin zuciyarsa tana tashi to sai ya amfani da jus na citta domin warwarewa kuma insha Allahu zai samu wato dacewa tana ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa wato ƙwaƙwalwa takan ƙara lafiya yayin da ake samun jus na citta ana shansa musamman yayin da yake mutum yake fama da kamar misali yawan majina a ƙwaƙwalwa zai iya wanko ta da iya jus na citta za a iya shan ƙaramin kofi na jus na citta wadda girmanta bai wuce giram ɗari ba a kullum insha Allahu za ka wanko wannan matsalar da ta shafi kwakwalwa ɗin sai zazzafan ciwon kai akan samu ciwon kai haka a kasa gane daga ina ya ɓullo to wannan jus na citta zai iya warware shi yana rage ah, wato arthritis arthritis kamar yadda masana suke cewa shine wani ciwo na gaɓoɓi da za ku dinga ji mutane suke ji a cikin a jikin gaɓoɓinsu su kasa gane menene ma abin da yake damunsu da kuma matsalar inflammation shi inflammation shi ma ciwo ne wanda mafi akasari yake ketowa yana iya kama wato gaɓoɓi ko kuma jijiyoyi ma da magudanan jini da ruwa da lymphatic da shauransu duka wannan jus na citta zai iya warware waɗannan matsalar tana rage wato body part wato akwai wani maiƙo na jiki wanda yayin da wato ya wuce yanayin yadda kimiyya take buƙatarsa yana zama cholesterol kuma wannan cholesterol ɗin yana zama matsala ga gangar jiki to citta tana warware shi wato juice na citta yana warware shi sannan tana rage shi kansa cholesterol ɗin da kansa tana kare wato infection wato akwai kalolin infection waɗanda ake ɗauka da baki da kalolin infection waɗanda ake ɗauka yayin wato ma'amala ta auratayya akwai kalolin infection waɗanda ake ɗauka ta hanyar content na jiki misali kamar gumi da shauransu wannan juice na citta yana iya warware shi sannan yana lowering ɗin blood pressure wato idan blood pressure ya yi sama to citta juice na citta yana iya dawo da shi ya daidaita shi yana rage zubar jini ga mata waɗanda suke irin lokacin al'ada suke zubar da jini mai yawa to jus na citta yana iya rage shi ya kuma daidaita shi saboda akwai wani abu da ake cewa blood clot wanda mai kone na cikin jini idan ya karanci sai ya zama wato koyaya aka samu kafa jini sai ya zuba da yawa a jikin mutum ko ya dan yanke ko wani abu makamancin haka ilimi ya tabbatar da shi kuma citta tana rage shi ta daidaita shi wannan wato zubar jinin yana rage gajiya da aka samu lokacin exercise kamar yadda muka sani idan mutum ya yi aiki da yawa ko kuma ya motsa jiki da yawa yana samun wata irin gajiya wadda zai zo ya ga wato jikinsa ya zo ya shiga cikin kunci to citta juice na citta yana iya warware shi wannan bidiyo muna fatan za a yi sharing ɗinsa domin yanzu lokaci ne da ake buƙatar irin waɗannan abubuwa domin gangar jiki ta huta muna fatan alkhairi ga masu sauraronmu muna fatan kamar yadda muka ce ga masu tambaya ko buƙatar ƙarin bayani kan lambobin mu da muka bayar mun gode ƙwarai mun gode